eh abin da nake gani a ƙasa shine al'umman ƙasar dai suna ta ƙoƙarin ganin cewa sun hambar da ita wannan gwamnatin juyin mulki wacce ta hambar da da mulkin a shi mm, dr muhammad morsi to saboda haka akwai tsari wanda suke bi na wajen ɗaukan matakai domin su ga sun ci nasara ta yadda ba a sami zubar da jini kamar yadda shi wannan janar ɗin yake bukata ba to saboda haka suna da tsare-tsaren su irin na gargajiya wacce suke amfani da ita wajen hamɓarar da dukkan kasashe wanda suka yi musu mulkin mallaka a shekara dubbai da suka gabata. Kace suna da tsare-tsare na gargajiya? Eh, tana da tsare-tsare yadda suke yi yadda suke haɗa kai su al'umman ƙasan ta yadda su hamɓarar da kowace irin gwamnati ne eh. a wajen haɗin kai. Kuma wani irin tsare-tsare ne waɗannan? eh wannan tsare-tsare ya haɗe da wajen haɗa kai ta wajen su kamar buɗe kantuna su kuma ki zuwa ofisoshi ma'ana in aikin gwamnati ne su ki zuwa su kuma janye kudadensu kamar a bankuna ta yadda ya kasance wannan gwamnati din ba za ta iya amfani da kudade ba domin mafiya dama kudade talakawa ne suke ciki miliyoyi a cikin bankuna gwamnati za ta iya mafi yawa ta amfani da su wajen biyan albashi ko ta waɗansu hidima kuma kafin dai kuma Allah ya sake mai da su tunda waɗansu na zuba waɗansu na kwashewa to za su janye kudaden su a ciki ya zama na cewa kuma sun ki a yin ayyuka wanda zai da kasan za ta ci gaba sai komai ya tsaya amma sai dai za su yi ittifaki abin da ya shafi harkokin kaman um, kantunan sai da magunguna kaman abin pharmacist kenan hmm. za su yi aiki da kuma abin da ya shafi asibitoci saboda marasa lafiya ayyukan jin kai kawai za su yi amma dukkan abin da ya shafi alkoki wanda kasa ci gaba za su tsaya da shi cak ciki to sai su bar shi wanda ya zama cewa mai kama karya din bayi da abokin tafiya saboda haka dole kasance sai miƙa wuya to idan irin wannan ah, hanya tana aiki me yasa ba su kawai sun tsaya kanta ba kuma sai suka je suka ci gaba da kamar zan ce zanga-zanga ne har aka zo aka bude musu ta gasa sai ka kashe su ake yi eh hakan ya faru saboda an samu rabuwan kai ne saboda shi so shi janar din yi kokarin raba kansu saboda ita wannan jam'iyya ta yan uwa musulmi wanda ta hau kan wannan karagar mulki ita ce jam'iyya guda ɗaya tilo wanda take iya fuskantar gwamnati tana ta kafa gwamnati a kasar domin ita ce jam'iyya mai karfi wacce take da mabiya masu yawa kuma su ne wanda suke da masu zurfin wanda suke da hangen nesa wanda za su iya rike kasan to kuma saboda haka shi kuma shugaban kasa wani. da dukkan gwamnatocin da suka gabata tun daga su Jamal Abdul Nasir da wannan ita jam'iyyar suke taka wajen tallata duniya domin yakan ma'ana 'yan ta'adda to kuma abin da jama'a ba su gane mafi yawan kama karyan da waɗancan sojoji da suka gabata da suka yi su haifar da mafi yawan su waɗancan 'yan gwagwarmaya na sai kasance cewa suka watsu to daga ciki akwai dabarwarun da duka da suka yi wanda suke halakar da su kamar yadda suka yi din dukkan shugabannin sojin suka gabata suna halakar da su in yaƙi yaƙi ya tashi na musulunci tsakanin su da isra'il ko za su gabatar da su a wajen yaƙi ya zama na cewa ai ku ne bayan allah wanda za ku yi kaza za ku kaza dubbai ko miliyoyin su shiga cikin yaƙi a ci nasara cikin ikon allah tunda bayan allah ne mafiya mahaifitan qur'ani kuma mazaje masu karatu masu tsoron Allah amma in aka gama yakin sai aka dawo gida sai zamana kuma sai kuma su shirya su kuma a kira su kamar taro kuma sai kuma a zuba musu wuta a kashe wannan abin da suka yi ta yi kenan amma tun shekaru aru aru da suke yi to har zuwa yanzu a wannan lokacin suka ɗauki matakin shiga siyasa a wannan lokacin da da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa kusa Mubarak ta faɗi.